وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بايهك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya muke ga watan rajab hijira da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da yake gaskiya ba lokaci kuma muna da uzuri matuƙa ƙwarai ƙwarai ta komawa gida da wuri saboda haka kusan duk abin da za a faɗa tilas ne a zabtare shi daga adadinsa zuwa adadi na ƙasa abin da ba a samu duka ba bai dai kamata a rasa shi duka ba haka sai a ɗan haƙura da abin da ya samu fatan mu Allah ya karɓa mana ayyukan mu ya sanya mana ikhlasi ya azurta mu da yi domin shi to asalin mawdu'in mu na wannan tattaunawa akan makirce-makircen yahudawa ne kan addinin musulunci da musulmi to amma fili ne mai faɗi mai tsawon gaske sai dai kawai mu yi talhisinsa kuma cikin waɗannan mintuna talatin zan ɗan ɗauko mana tarihin makircinsu da adawarsu wanda ba ma wai musulmi kaɗai yahudawa ke yi wa makirci ba a'a Allah ma da ya yi mu gaba a Yahudawa ba su kyale shi ba in ka ɗauko tarihinsu a ƙabilance suna ganin su ‘ya'ya ne na annabawa da haka ne ma da aka kafa ƙasarsu sai suka ɗauko sunan annabin Allah suka sama ƙasar suka da suna mai Isra'ila an kafa ta ne ko a shekara ta dubu da dari tara da arba'in da takwas bayan an kare yakin duniya na biyu da shekara uku aka kafa isra'ila saboda shi mutum idan yana son ka karbe shi ka yarda da shi to sai je ya rabe da wani mutum na kirki ko da wata aƙida ta kirki kamar bayanin da jiya muke yi game da 'yan bid'a in suna son bid'a su ta karbo sai su fake da abu na kirki zikiri karatun qur'ani son annabi daga sai adaki kwakwalwa jahili ya ce eh wani abu ne mai kyau kuna fahimta ta 'yan shi'a in suna son su tallata maka da shi'a to ba za su bude maka zagin sahabbai a fili ba saboda sun san sahabbai suna da daraja a wurinka in suka fito maka rana ɗaya suka zagi sahabbai ka la'ance su sai su maka taɗiya dungu yaudara dodorido sai ku shekara goma in sun gada ba za ka gane su ba hatsina da ya bayyana a Kano kaga sai fake da karatar da haddar ƙur'ani dan amince da shi to haka lamarin yake duk mugu in yana son ya tallata muguntansa to baya zuwa maka a fili sai ya maka dungutu ko mai kamun kifi ne musulunci kaga ai baya ba kifi kugiya zangalgal me yake sa kugiya tana ko nama dan ya abin nan to haka yahudu suka yi sai suka samu kasar suna isra'il kai dai a matsayin na musulmi ka ji dai Allah na cewa ya bani isra'il ya bani isra'il sai ka ce ah Allah mutane na kwarai ne na karfin ne na zinarin ne hakika Allah ya kira su da ya bani Isra'il Isra'il suna ne na wa annabi Yaqub Allah ya kira annabi Yaqub da suna Isra'il كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين dukkanin abinci ya halatta ga 'ya'yan Isra'il sai dai fa abincin da shi Isra'il annabi Yaqub kenan ko ya haramta maka kaga nan Allah ya kira annabi Yaqub da suna Isra'il ana fahimta ko dan haka kenan wato waɗannan mutane sun fake da annabawa amma hakika miyagun mutane ne kuma wani abin da nake son jaddada a nan alakar ka da wani babban mutum ba za ta yi maka amfani ba idan baka yi aikin kirki da shi wannan babban mutum yayi ba don cewa kai dan annabi ne wannan ba zai maka amfani ba in anan ka tsaya kawai idan baka yi aikin annabi ba wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce law anna Fatima binta Muhammadin sarrat laqata'tu yadaha da Fatima yar manzon Allah za ta yi sata Allah tsare ta da na yanke mata hannunta to wannan jama'a ana kiran su ƴaƴan Isra'il inda suka rabe da girman waɗancan annabawa amma su mutane ne lalatattu fasikai waɗanda suke ba na kirkin ba da fata an gane ko banu Isra'il ana kiransu da suna kuma Yahudu ma'ana Yahudu daga ainihin sunan Yahuda ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi ya guda goma sha biyu waɗannan mutane suna da alaƙa da larabawa wajen dangantaka domin dukkaninsu daga sassala guda ɗaya suka fito amma dangane da makirce-makircensu tun da babu lokaci na doguwar magana akan tarihinsu wajen dangantaka su dangane da wato jerin gwanin makirce-makircensu idan ka ɗauko misali suratul baqara za ka iske tun daga aya ta arba'in zuwa wajen aya ta ɗari da arba'in da biyar duk akan yahudawa take magana munafukai ka san girman makircinsu da ha'incinsu da yaudarsu da tsaya ta kunsu ka bi kaɗan daga cikin wasu ayoyin ka ji abin da suka gaya ma annabawa da shirin da suke ma bayan Allah amma kafin haka Allah da ya yi su da kansa sun ce matalauci ne inna Allah faqir wa nahnu aghniya haka yahudu suka ce Allah matalauci ne mu an mawadata to mutumin da bai martaba Allah ba bai ga darajar Allah ba kike tsammani game da shi mai tausaya mawa Allah da ya yi shi faga abin da ya faɗa game da shi Allah da ke baka iska ya baka ruwa ya baka lafiya ya baka arziki ya maka kawai ka ce matalauci to waye kuma ke da arziki inda Allah shi ne matalauci amma dan kasancewa yahudu ga yana suke sun ce yadullahi maghlula Allah hannunsa kunce yake baya iya kyauta Allah ya la'ance su ce bal yace ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu musutatan yunfiqu kayfa yasha hannunsa buɗaɗɗu ne yana ciyarwa yanda yake so yahudu sun ce Allah ya halicci duniya a kwana shida sai ya gaji sai ya huta a kwana ta bakwai dan ka abin tun daga sama kitchen su ba aka mutane tsaya الله يمس ردي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب mun halicci sammai da kasai cikin kwanaki da babu wata gajiya da ta shafe mu amma suka dan haka ne suke hutu ranar asabar abin bakin ciki sai ga musulmi ya kulle shago shi ma ranar asabar sami da ka mata magana sai ranar hutu ranar yahudawa ne muke Allah dalilin hutun kuma saboda zagin Allah ne sun ce Allah ya huta me ke jawo hutawa gajiya to Allah gajiya yake a'udhu billah me kake tsammani game da mutanen da ba su yi ma Allah ladabi suka mai da shi kamar mutum ita kanta gajiya wai halitta ta energy na jiki karsashi na jiki wai halitta karsashi ka taba ganin abin da aka halitta ya zo rinjaye kuma halittun su amma haka yahudu su ce akwai cikin su waɗanda ko da ranar ranar asabar ne kuɗi ba sa tabawa kuɗi bai hudu ba zai taba ba idan ranar asabar ne saboda yana ganin taba kuɗi ai wato sabawa ka'idar aiki ne domin Allah ya huta ranar asabar kuma suna ganin su ma 'ya'yan Allah ne su ya kamata su huta a wannan ranar to kaga wannan makirci ne wanda ba wai akan mutane ya tsaya ba Allah ma ga abin da suka faɗa game da shi haka idan ka ɗauko littafin da ake kira bible bible kenan littafin emission mission littafin kirista da yanzu suke so su yaɗa kafircin a wannan ƙasa wannan littafin yana da littafai guda ɗaiɗai har sittin da shida akwai littafai guda biyar na farko a cikin bible bible ake cewa ko anan bible littafai nan guda biyar na farko ana kiransu ainihin littafai da ke cikin a taura littafi na farko ana kiransa farawa littafi na biyu ana kiransa fitowa na biyar ana kiransa kubuwar shari'a to a cikin farawa a sura ta uku yahudu sun ce qatalahumullah wai lokacin da annabi adamu ya ci bishiya da tufafinsa ya fita daga jikinsa to sai Allah da kansa ya kawo ziyara aljanna yana ce adamu ina kake adamu ina kake ne Allah kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko sai annabi adamu ya boye ya ce Allah na boye ne ba na so ka ganni ina jin kunya saboda tsarara nake mutane da suka dauki Allah da ya yi su haka me kake tsammani za su dauke mahalicci ga abinda da aka yi furin guskan dan murya to warige kuma a wani wuri altafin na Talmud maganganun da suka faɗa game da Allah ba kyau sun ce har yanzu Allah dan makaranta ne ɗalibi ne neman ilimi yake kisa duk inda kaga aka shigo da akidu na banza a musulunci zaka iske masu wadannan akidun sun karanto daga yahudawa ne ko sani ko musulmi da wanda zai ce da kai komai ma ya zama Allah in ka je ka aba kana sallah wanda yake sallah yana ganin ka kai ma kana ganin sa ashe kun zama Allah kuna bauta ma kanku da kanku kenan domin Allah ne ya sauka a jikin ka komai ya zama Allah alhulu hulul da hadathul wujud abinda aka kashe wasu daga cikin fasiri akai irin su halal za ka iske yahuda su suka fara yi Allah wannan rashin ladabi da izgilanci kuma a takaice dangane da Allah kansa ke mahalicci to kamar da nake da ku a bakara tun daga aya ta 40 zuwa ta 145 idan ka lalabo za ka ji wato abubuwan da suke faɗi game da annaba ba kyau kalli misali Allah ya tunatar da su ni'imar da ya musu ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ku tuna ni'imar da na yi muku ni na fifita ku akan mutanen zamanin ku can gaba sai Allah ya sake tunatar da su ya ce in faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun ku tuna lokacin da muka keta teku gare ku kuka wuce muka nutsar da jama'ar fir'auna muka halakar da su kuna kallo kuna ne wanda muke ba haka ba duk Allah ya karanto musu ni'imomi da yanzu amma can gaba sai suka buɗi baki suka gaya ma annabi Musa bakar magana Allah ya ce wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ku tuna lokacin da kuka ce da annabi Musa mu ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah kuru ko rasu wahalar annabin su su masa taurin kai su masa jahilci su masa fasikanci da kafirci Allah ya ce mai fa akhadhakum as-sa'iq wa antum tanzurun sai Allah ya sa karaji da tsawa kama kuna kallo Allah da ka ya sake ni'imta ku ثم بأصناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغرام وأنزلنا عليكم المن وصلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أفسهم إيه؟ يظلمون الله يسوك مسلم عبيتش المن وصلوا باو على بانو ما باس السرية أبنس بوكي باجر أما ردك سكسايكي وأنبن الله ما كتي سكتي أبنسنا لأيكي كاموس ويأيشي سسنا بقيت سجسي وعلى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضعوا بغضب من الله الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إيكنا ويقتلون النبيين بغير الحق بيوتنا zalika bima asaw uku kenan wa kanu ya'tadun me ya gulle fufuka na juya ma Allah baya amincin da Allah ke ba su kuma sa tawaye Allah ya ci aka doka musu wulakanci saboda sun kasance suna kafircewa da ayan ubangiji suna kashe annabawa ba da gaskiya ba an gane ko saboda tawaye da suka yi kuma sun kasance masu ta'adda masu shige yahudu saboda ka tunanin tunani ne wanda yake ba na martaba Allah ba balantana annabawan Allah. ka ci gaba. Allah ya ce da su su kama saniya su yanka da mutanen kirki ne sai su kama kowace saniya su yanka haka ne amma ba yahudu bace sai da suka wahalar da annabi Allah Musa إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة يتي مثل لو كتبنا الله يشكو يلك قوة ثانية ها بقرة بالنكرة بيتي أي البقرة ثانية صنعنا بقى da sai su kama kowace saniya su yanka amma da yake yahudi yahudi suka yi قالوا أتتخذنا هزوا ينزكم كان إزجلي دموني فأنا على أنا إزجليني قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين سيتي أعوذ بالله إذا ما تشكي إلا جاي يا كما تقول يا الله بس بالدرجة بس كنت ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي يا ثاني يبتكي أكا يا إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك تفعل ما ثاني ثانية لا فارض بغزنا ولا بكر بغزنا كسنا بس عوام بين ذلك هذا أمر بدأت بسيطاتي وهل رجاني وأبدا أمسك طبعا تنبيه إيجي لنت بتعنى أنجا يا مصر بسكي تسوى أبيها مصر كما لوني قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونه تويا كلبتك قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون أصر النظر الرشيدي ذكروا إن الله أجيها مصر ثانية من الله يسير قال إنه يقول إنها بقرة لا تلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شك فيها da aka bayyana musu yanayin saniyar maimakon su kama su yanka sai قالوا الآن جيت بالحق ana jita yanzu kai gaskiya da ta me yake kenan da ta me yake ƙarya annabi na ƙarya ne haramun ne ka kudurta cewa annabawa na ƙarya duk wanda ya amince da cewa annabawa na na gaya muku ko da ɗari ƙure na gida a kuka lura ku iske cewa yawanci almajirin yahudanci ne mun dan bid'a yana da rashin kunyar da zai nuna maka manzon Allah ya koya wani abu to ka ce kana da abin da yafi abin da annabi ya kawo kenan ya kamata annabi ya bayyana wannan abu sai ya manta ko ya boye ko ya kadince ko ya zalunci sai ka san wannan abu yanzu abin da kake tuhumar annabi da shi ko ka faɗa ko baka faɗa ba ya kadince Allah kuma ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al ma ballagta risalata wallahu ya'lamuka min nas ya kai wannan manzo ka iya da abin da aka ce ka iya da shi annabi ya iya da manzo ka iya ba آمنا وشهدنا من إيمان أكان سلام رئيس أكان سلام موتو أكان الله يتشهد إن شاء الله فحقي بودا سكة دلتصا متعني إيو الله تاواي إيو أنبان الله تاواي سوراكا الله تعالى يتي سيسكتي الآن بيت بالحق إن ذكي جسكية فضحوها سكة كما ساني سكي لك وما كادوا يفعلون دابوا صوصي هكذا دابوا صوصي هكذا wannan na dan koro mun kadan daga cikin dabi'unsu da halayensu da makitinsu da titi da kansu kuma can gaba suka ce ai duk wanda yake ba bai hude bane dan wani wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ce babu wanda zai shiga aljanna sai in bai hude ne ko kirista ne Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan ra'ayin su ne da surutun bakin su ko kawo hujja wa ya ga muku sai kuma sake cewa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ku ga mutane ku kasance yahuda ko nasara ko shirya قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين باب أدين من ذاته كثير ثم باب أدين من أنبغ الله إبراهيم كهو بشرا وانا نتجد في ذلك يهودني لما تنسوا نشر الرسول فرقل كنا سنجل أبارن أبو لسك تاكي فرقل من أنبغ الله سنش أنبغ سليمان أعوذ بالله ملكي ميكي ويزوبيكي لشي نصائفي المرزة زوبين سيأدي موجة بعد سهر قريشي صراخ آتي في سهريتي الله مصردي واتبعوا ما كل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر malaman yahuda suka dinga bin abubuwan da shekano ke karanta wa mutane dangane da ainihin annabi suleiman alhali annabi suleiman bai kafirce ba shaidanun malaman su su ne waɗanda suka kafirce din saboda suna karantar da mutane sihiri يعلمون الناس سحر تو يهود كده sannan daga cikin abin da suke karantar da jama'a suna tuhumar annabi dawuda alaihi salatu wa salam a'udhu billah da ayyuka na barna cewa ya kwace matar ɗaya daga cikin rundunoninsa wani sojansa da ake kira uriya an wa annabi dawuda yana da mataye guda ɗari kamar da ka sai kwace matar wannan sojan nashi wanda matarsa kwaya ɗaya ce jallin jal to abin da zai baka mamaki shine wasu daga cikin littattafai na tamsirai ba tafsirai ba sai suka ɗauko wannan kissa rubabba suna karantar da mutane da wasu daga cikin littattafai mara kyau irin su bada zuhur fi waqa'i zuhur wannan lokacin tamsiri kamar da na faɗa a kasashen Hausa sau ana karantar da mutane ire-iren waɗannan rubabbun kissoshi na zagin annabawa suka ce ai akwai dalilin ma haka a cikin Qur'ani girma domin Allah ya ce wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawaru mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك واهدنا إلى صراط الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعظني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاتك إن كثيرا من الخلطاء لا يبني بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل ما حول وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا أما ما هكي من أتكم إن إرما لما نكي كان ضد مدني تمسيري إذا صلوك ونن قصة يهودا وتجم متنك أن بابا سي دسكن سا أقوى لو يا أم مسلمي سنسو دارو قطبن تاريه دنجري دعين أن بابا الله سيك إسكي ستامسو يهودي سنسو كالوان بني أم فشي برايي الظالم وزاكا أهودي sai su ɗauko wacce rubabbiyar fassara ta wannan aya da ke cikin suratu sa'ad ke ai wata rana ne annabi dawuda ya zauna a mihrabi yana karanta zabura sai ga wata tsuntsuwa mai kyau saboda kyawun tsuntsuwar sai a zaburar sai tashi ya dinga bin tsuntsuwar yana binta a hankali a hankali sai da tsuntsuwar ta je wata fadama shi kuma bai daina bin tsuntsuwar ba da je fadama sai iska wata mata wai kyakkyawa tana wanka ya kawo da idanunsa gaba da kallanta daga baya ya tambaya matar waye aka ce ai matar wani ce goriya na haka ya kulla wato makirki da yaki wanda yake ba na gaskiya ba na bogi yasa aka kai wannan mutumin sannan kan garma wannan kisa ce yahudiyya iblisiya shaytaniya yana daga cikin rashin ladabin su ga annabawan Allah subhanahu ta'ala to kuma da muku a baya mutanen da suka rasa ainihin ladabi Allah da yayi su ba su murtaka shi ba ba su imanta shi ba sun ce mata ne inna Allah faqir sun ce yadullahi maghula sun ce yayi halitta a kwana shida ya huta a kwana ta bakwai da irin wahalar da annabin Allah Musa da suka yi sun kashe annabawa suna ta dokokin ubangiji sannan ga kafafa da alfahari na tsaya me kake tsammani game da irin waɗannan mutane su nuna rahama da jin kai ga jama'ar duniya ko jahilci da fasikanci ko shakka babu abin da za ka yi tsammani game da su almutawaqqi fi haqqihim shine babu wani mutum da za su mata shi su tausaya masa su kimanta shi su abin fata an gane ko wannan zai baka kyakkyawan hoto dangane da akaliya irin na kula kuma wani abu na gaba mutane ne waɗanda duniyan nan ita ce suka sa ta gaba ba tunanin mutuwa a ajandar bai hudu ba tunanin hisabi ba tunanin abu aljanna ko wuta ɗayansu na burin ya dawwama a wannan rayuwa har abada wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayat wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ɗayansu cikin yahudu za ka iya shi ne mafi kwaɗayin rayuwa a duniyar nan kuma fi'ilin abin da ya kasance kenan ɗaya daga cikinsu ana kiransa Disraeli ya wallafa littafi mai suna jagoranci zuwa ga iskanci ɗin na zamanin yau sai ce mu al'ummar yahudu a bakinsa can amma babu wata maganar aljanna ko maganar wata wuta aljannar ita ce motoci kyawawa mataye nagartattu da gidan zama abinci mai kyau da makamai na duniya kaga in kana cizo a ce da kai karka bai gidje tafiya barka maganar wuta babu in har akwai magana wuta ba wani abu ne talauci da fatara da cututtuka da volcanicity yani aman da duwatsu kan yi wuta wannan tunanin ya addinin su rayuwar duniyar nan aljannar su fasadin da ke wakana a bayan kasa wuta a wurin su talauci irin na duniya wannan shine abin da suke so su yada wa al'umma kowa ya rabu da Allah kai ban kwana da makasudin da ya sa ma aka samar da shi a wannan duniya ya rayu kafiri ya mutu kafiri ya shiga kabari kafiri ya fito kafiri ya shiga wuta tare da A ajandar yahudu kenan a da can a yanzu daga nan kuma har kasa tarfi in ka dan sake koma baya kaɗan sun yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam makirci labi ibn al-asr al-yahudi na'am an gane ko sun yi ma annabi wallahu alaihi wa sallama sihiri su suka fara kashe ainihin mace mai na annabi inda suka janye ainihin hijabin da ke fuskata su suka aiko da ɗaya daga cikin ainihin yar uwarsu zainab ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallam goba cikin abinci waɗannan mutane dalilin miyagun ayyukansu da fasikancin su Allah ya dirkake su ya la'ance su wa duribat alaihim al-dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah zalika bi annahum kanu yakfurun bi ayati ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to idan ka dauko makirce makircin su kuma a zamanin yau tun da minti talatin muka ce za ka da din ma ya riga yayi zan dauko muku abubuwa ne guda biyu kawai taron da suka yi a kasar Switzerland su Isra wannan taro yau an yi shi shekara dari kenan da shekaru uku cur domin an yi ne a dubu da dari takwas da bakwai inda suka yanke kudurori kararat guda hamsin da shida malaman tarihi na cewa ba a taɓa yin taro na ibilisan duniya irin wannan lokacin ba ifritai azalumai jairai taron da ya girgiza dukkanin mai hankali babu irin wannan taro da yahudawa suka yi karkashin shugaban su misito zahabu bayan sun kawar da dole usmaniya suka tura wakilin su ya ci mutuncin sarki musulmi abdulhamid da biyu suka yi wannan taro suka yanke waɗannan kudurori kamar da daga cikin kudurorin sai suka tara kudurorin a cikin wani littafi ko wani kundi mai suna tsare-tsaren masu hikima na malaman yahudu wata protocolat hukama sahayun kudiri na goma sha hudu da abin da yake cewa suka ce duk lokacin da mulki ya tabbata a hannun mu yahudu haka suka ce ba za mu taɓa amincewa wani addini a sakar masa mara ya fi tsara ba idan ba na mu addini ba haka hudu suka ce sannan kuma a protocol lamba ta goma sai suka ce ku ringa janyo tashin hankali da musibu da fatara da faɗace-faɗace da rashin jituwa tsakanin al'ummar kasashe ta yadda wawayen nan wawaye wawaye da wanda ke ba bature ba su ne wawaye kuma ta musamman suke ita yadda za su talautu za su yi wato zuwa ga dukiyoyinmu sannan kuma sai suka ce ku shagaltar da su da ainihin kare bodoji ku shagala kawai da boda kai dan Najeriya ne kai dan Nijar ne kai dan Togo ne rabita ta musulunci ku karye in kuka bar su suka zauna karkashin inuwar ɗan uwantakar musulunci to ba ku ba samu nasara a kansa kafu ba sun yi nasara bil asaf shadid yau musulmin Nijar ya fi kishin Nijar fiye da ɗan uwantakar musulunci musulmin Najeriya sun ba wanda Allah ya rahamshe shi ba ya fi jin cewa idan Najeriya ne Najeriya jinsa ya fi aiki fiye da musulunci to aka waye gari muka fi kare kishi yaransu yanzu ka fi jin kunya a kai kuskure a faransanci fiye da kuskure a fadiha abin da ke faruwa kenan sai ka dan boko da ke da digiri da dukura a kan harshen faransanci inda za ka ruba shi ko da wuka ba zai baka fatiha nagartacciya ba kuma bai taba zama wannan abun kunya ba amma kuskuren harafin yi a faransanci wannan ne abun kunya wannan yana daga cikin abubuwan da yahudu suka shirya suka kifa na mutunci da shugunci kuma babu abin da zai gyara wannan abun wallahi ce kashe kan komawa zuwa ga maksudin da yasa aka halitte mu ba mu bane mu ci mu sha tsar yi jima'i kamar dabbobi shi kenan mu kai rami la inna min wara'i khalqina maqsudan wannan maksudin da shi bauta mahaliccin mu to da zarar sun ga wannan tahawa ta musulunci na tsara tasowa to hantar cikin su sai ka kada dan da kiyaye lokacin da aka bani zan kammala muku ne oh jami'a ayo alhamdulillah daga cikin abubuwan da wato suka yanke a cikin wancan tsarara su ɗin ba na muku magana akan cewa ba za su amince wani addini wanzu a bayan ƙasa ba idan ba addinin yahudanci ba a wani wuri kuma sun ce mu ya ɓarna kisa jurin mulki yunwa bukatuwa talauci fatara kai hatta a cikin wannan protocol mai lamba ta goma sha hudu akwai inda suke cewa mu yi kokarin ma yaɗa musu allurorin da ke ɗauki da guba mu hana su kuma fahimtar haka yanzu ka ɗauki abin tambaya anan yanzu kaga ai ana yawo ana cewa za a yi mana allurar rigakafi ba san me kuke kiran wannan allura anan ne jarba ba na'am allurar ne ai ba wai polio shan inna bane kawai cututtuka ne guda shida aka kirkiro ai six killer diseases guda shida an gane ko da tarin shida da shan inna da polio da kyanda da wane ne guda shida aka kirkiro aka ce su ne ke addabar yara a duniya don haka aka kirkiro allurai wadda ainihin unicef ɗaya daga cikin iyalan majalisar da ake kira wata duniya ta samar ko ba zama kasashe ku ce wa 'ya'yan mutane allurai saboda rigakafi don hana kamuwa da wannan cuta to shikenan abin tambaya nan shi mu daga abin da suka faɗa a cikin protocol da wannan lamba cewa daga cikin abin da za mu yi mu ringa wato cusa musu cututtuka ko da ta hanyar allurai ne rubuta ce to abin tambaya shi ne zai yiwu ba yahude ya kawo maka allurai na miliyoyin dalolin kuɗi har gidanka kyauta dan Allah kai maka adalci ba yahude ne zai taso daga america ko daga ingila ko daga luxembourg ko daga paris ya zo nan lungun niger republic da allurai kyauta yana bi gida gida dan har a wasu wurare idan ma ya danka ba a masa allura nan ba to fa ba a yarda a karbe shi a matsayin ɗari a makarantar primary ban san ko ku ana ana haka ba yahudun da Allah ya tabbatar mana da cewa makiyin ka ne wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimmah يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بدل da الله يجي يا maka بس gabansu da adawarsu wacce mai da muke duk wani likitan irin yaɗa waɗannan allurai babu lafi to tambaya mai sauki je ka ci gaba da alluranka amma ba mu amsa zai yiwu ba yahude da Allah ya gaya maka ga sifarsa da adawarsa ya kawo maka allurai na miliyoyin daloli kyauta ba tare da wata manufa da ke so ya samu game da kai ba in ka ce eh to ka balanci kanka da kanka dan ɗabi'a su ba ka take ba in bai hude ya kashe maka sifa daya to sai ya tabbatar fa akwai sefofi goma da daga jikinka da ai ba aikin banza ba yake duniyar sai imani da ita kuma duk hanyar da zai bi ya lalata ka sai ya shiga da wani abu balantana binciken mu ya tabbatar akwai makirce makirce ƙarƙashin ire irin waɗannan alluran da suke yadawa lokacin jini kata yana mulki akwai kwamiti da ya kafa da haɗin gwiwar ƙungiyar yahudawa ta duniya da ake kira freemason inda suka ba da shawarar a raba duniya da mutum biliyan biyu biliyon bilba la biliyan biyu ya jama'a biliyan miliyan sau kenan biliyan miliyan sau kenan sau dubu a lissafin amerikawa amma miliyan sau miliyan a lissafin mutanen ingila shi ne ne? biliyan biliyan to wannan kwamiti ana kiransa kwamitin karaɗe duniya shekara ta dubu biyu global 2000 ya ba da shawara cewa lallai in ana son wai kasashen da suka ci gaba su ci gaba da wata yawa, su ji daɗi to sai an kawar da mutum biliyan biyu daga fuskar ƙasa Ko mutanen da ake so a kawatar da su nan mutane ne daga duniya ta uku duniya ta uku kuma ba wasu bane illa mu saboda duniyar ma an kasa ta gida gida uku akwai duniya ta farko akwai ta biyu akwai ta uku duniya ta farko sune yahudawa da almajiran su nasara duniya ta biyu sune waɗanda suke mutanen Asia sun dan fi mu ci gaba amma ba su kai waɗancan ba duniya ta uku ta mu ne jakunan baya ke kenan kaskantattu wulakantattu a su amma abin bakin ciki nawa ne ke faɗa kowa kila akari da irin wannan makirci da waɗannan maƙiya Allah Yahudu dangin birrai da jakuna nawa ne ke ainihin fara kowa zuwa ga wannan makici da suke sauraka cikin wancan abin suka ce wajibi ne sai mun cusa musu cututtuka ta hanyar ko da allurai ne saboda suna la'akari da talaucin mu sun yi da cewa mu wani lokacin da kasan ƴaƴan tsaki ne in dai an watsa mana tsaba za mu tafi da gudu ridididid ba ba ba yawo kowa ta kansa yake yi ai abin da ke faruwa ke allurai ne za a zo a zurkuma yawo rigakafin cuta kafin cuta ta zo abin tambaya ana shi ne shin kowane ɗa da Allah ya halice shi Allah ya kammala masa halittar da ke bada kariya ga cututtuka a jikinsa ko Allah bai wannan aikin ba to shikenan kariyar da Allah ya sanya ma yaro a jika kariyar ta sakwarkwace ne ta lalace ne ta yanda ake ake da tilastuwa zuwa ga kariyar bature tambaya ta uku ko ta biyu idan allurar da muka zurko mama yaro dan musulmi da sunan kariya idan ta yawo ta nemi cuta dan ta fada da tattarsa ita kuma sai ta zama a jikinsa sannan kuma baka jin wannan cin dunduniyar tauhidi akwai wanda ya gaya min kwanaki ya ce wallahi irin wannan allurar rigakafi da ya ɗauɗan sai ke shi asibiti aka yi masa wannan allura yaron ya suma daga baya sai ce ba domin wannan allura ba ina tabbatar maka da ya mutu ayin Allah ai ko kuka ce misali sida cuta ce da take karya garkuwar ne kenan jiki na da kosa. kuma duk da a garkuwance zo duniya to tambayar ita ce garkuwar ubangijin ta sakwarkwace ne ta yadda za mu bukaci na mutum sannan kafin da shari'ar musulunci ta karanta da mu nawa ne suka sani ka ɗauki misali idan ɗayan ku zai sadar da matar sai ce bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana in aka kaddara musu samun ɗa shi ɗan ba zai shafe shi ba wannan riga kafi ne a musulunci ta yadda in ka kawo wannan ga ainihin likitan zamani sai ce da ke wannan bai dace da karantar kimiyya da fahimta zamani ba kaga an tafiyar da shi an halaka shi an ɗauke masa abin da addinin zai karantar da shi wannan misali ne cikin goma da zaka iya kawowa na ruɗuwar mu da abubuwan da suke shi yasa majalisar malamai na afirka ta kudu suka zauna a tasa mujallar mai suna da majalis suka tara likitoci dakka waɗanda suka karanta ilimin medicine suka yi fata-fata da alluran wasu daga cikin alluran suka bayyana wa mutane composition wato abubuwan da aka hada alluran da su akwai waɗanda ake hadawa da kodar bin akwai wacce ake haɗa ta da ainihin hantar alaji muna da binciken da research a gida a aji kuma mujallar Times Magazine ta Ingila 1987 wani mai rahoton su na kimiyya ana kiransa Mr. Peter Wright da kansa ya rubuto yake cewa waɗannan alluran wani lokaci suke tsokano ma kwayoyin da ke fada da garkuwar jiki a jikin yara muna da rahoton haka mujallar West Africa marubutan suka ce haka wata likita mai suna Dr. Mark Bayes ana ta littafi take cewa durrudu da dirkaniya ne mujallar Patra ta Ingila ta ta India shekaru kusan goma ta fito tana cewa cutar sida ko kanjamau mai kanjaman da kanjamamman mai sabo ya mutu a kanjame kirkira aka yi saboda fada da al'ummar duniya amma me ya samu yan afirka ba ma la'akari ba ma tunani ba mu da in ka so ka ce hankali ma wani lokaci duk abin da ya zo daga wurin su khalas magana ta dade ka annahu wahyu minas sama to abin da yahudu ke bukata ke a cikin wancan particular ga abin da suka faɗa sai mun jawo gingimu tsakanin su tashin hankali da kuma cusa musu cututtuka ko sun sani ko ba su sani ba in ka gamsu da allura ka riga na riga kafin ka yi amma fa ka lura da waɗannan abubuwa ba yahude zai kawo maka abubuwa kyauta fari falo ka amsa wannan tambayar kuma duk likitan da zai na maka wani kumfa baki babu laifi tambaye shi ya amsar da waɗannan tambayoyi sannan kafin da Allah ya yi wa jiki ya lalace ne sannan idan ita allurar ta yawo ta nemi cuta kamar yadda na faɗa ta rasa me za ta zama me yasa kasar Austria suka haramta allurar me yasa China ba sa yi me yasa Dr. Mark ya wannan magana me yayi dalili me yasa ake samun ainihin ja'in kwanaki ne ba a masallacin juma'a masu masjid sahaba a can kano to da yake akwai likitoci da ke zuwa masallaci yau sun suka rikice Malami na ka samu wannan dalilin ce a aini na karanto muku makircin yahudu da nasara ne waɗanda kuma ba za ku iya turewa ba don ba za su turu ba don nasi na baku ba naushi ba ko kuma abin da kuke so na tafi akai ra'ayin mutane ne in kuna tsammani ba za mu iya baku hujjoji na binciken malaman kimiyya ba to kalli waɗannan takardun da suka karanta sai suka ce to ai malam wannan ra'ayinsu ne nace ku abin da kuke kare wahayi ne ba ra'ayi ba abin da kuke karewan wahayi ne Allah ya saukar da shi kwatankwacin inna anzalnahu qur'anan arabiyya to wannan abu ne da yahu tun suka riga suka shirya wani abu ne mudabbar sun zura ido ne abun ke wakana inda suke bukata na dan ci lokaci ne a wannan gabar saboda akwai munasaba ne karfin gaske ta hanyoyin kiwon lafiya suna fitattaka al'umma yanzu sun shigo mana da cewa aure da wuri na kawo yawan tsari. ba haka masu yada ko dilafani a faransa suke yi ba a Niger mata suna zanga-zanga su har an samu wata ja'ira a wannan ƙasa mai albarka ta Niger ƙarƙashin ka'idar ko dilafami cewa a'udhu billahi qur'ani bai martaba mata ba ko ba haka ba saboda Allah ya ce zakar mithl hadd al-unthayayn a wannan kuma abin da yahudu suke bukata kenan su fito da mace daga imaninta su raba ta da musulunci su sa ta yi wa addinin Allah baran-baran ta ce addinin ci baya ne kaskanci ne a raba musu motoci dibga dibga suna yawo cikin gari suna rena mutane ba abin da ke faro kenan ba manya manyan motoci matar aure ce in aka bata mota ta ai bai sa kuma ka sarrafa ta ba sai abin da ta gada ma da kai a ce dai take ma kamata ke zamanto shugaban kasa tare da mutanen faransa tun da suka sa tun da aka kafa faransa ba a taba mace shugabanci ba kamar da na gaya muku jiya Amerika ta samu yancin kanta yau shekara 200 da shekara 4 cur 4 ga watan july 1776 sun mance sun yi kuskure da su taba mace dama ta shugabancin kasar ba da ba musulunci bane kuma yana so Canada ba su taba yi ba jujuya hali da aka yi a Rasha 1917 Bolshevik da Menshevik ba a taba samu ba Ingila tsotsayi ne aka ba Margaret Thatcher saboda abin kunyar da Edward ya yi to tambayar mu ai ba musulunci bane ana so ko ba haka ba to munan an zo ana son a yada mana barna mata ku fito ku yi siyasa zamanin demokratiyya ne kaza ne kaza ne su juya makarantarwar mahancin su baya har ire-iren waɗannan matan za ka ga wasu daga ciki nonon nan da Allah ya halitta a jikinta wanda abinci ne na jariri ire-iren su ba sa ba waɗannan yara wannan nonon sai dai abin sha'in na kwalba ba da ke faruwa ne aha goyo da ma ɗaki ake ɗan sa shi a bayan uwarsa ya ji wanda zumunta ke kulluwa tsakanin uwa da ɗa goyon ma lokaci ba a yi kullun yaro na taule da kasan kyanwa saboda wata ya waye ko a je a dauko wata nani inda muke kiransu a Najeriya nani a sa ta a gida ita ce kiwa duk wannan ba wani abu ne illa tallata abin da Yahudu ke bukata wannan abin da suka faɗa ke in dai muka samu daula ta tabbata gare mu to ba za mu amince da wani addini ba sai abin da muka so sannan za mu yaɗa fitina za mu yaɗa tashin hankali za mu yaɗa musu cututtuka ko sun so ko ba sannan kuma sai suka sake cewa a cikin protocol za mu yi amfani da wawayen shugabanninsu waɗanda dai addinin dai 'ya'yansa ne kawai amma hakikanin sanin addinin ba su yi ba musulmi ne a suna bayan da ka iya an gane idan muka ba su damar cin zaɓe a ƙasashen su mun san ba addinin ba ne ya dame su za mu samu nasara ta kansu wannan kuma da yake kenan a ƙasashe da dama na musulmi yau kallabin da ke faruwa kwanan a Pakistan abin bakin ciki kasar da aka yi yaƙi 1947 dan a tabbatar da musulunci kallon da ake cin amanar musulunci hannuwak kallon abin da ke faruwa ainihin wato na'am طيب الوقت sa حدود الساعة حاجة عشر الحمد لله ke faruwa a masar تونسيا suna kasashe ne na musulmi masu mulkin kuma musulmi ne amma ka ce suna wakiltar musulunci abinda suke bukata kenan ɗaya daga cikin sarakuna na kasashen larabawa da ya mutu kwanakin baya suwa suka zo gudawarsa gumagumin yahudawan duniya wajen binne su kai ka ce ba musulmi ba hanyar tafiyar da gawar da daukar zuwa kabari ya ci ya sa ma abin addini ya karanta shi to da aka kafa kasar su kuwa a 1948 tarihi ya tabbatar da sun kashe musulmi a garuruwa da dama irin su dar yasin da sauran ruwan da ke kewaye dama ɓangarori ne na ƙasashe guda hudu aka ɗiba da cin cinto aka kafa isra'ila filistin da Lebanon da Suriya da kuma Jordan ana kafa Isra'il da minti goma Amerika ce kasa ta farko da ta fara shelan amincewa da ita duk ta'annatin da yayi da ta yi sun amince da ta'annatin da zalunci da dagawar sa kai daga nan kuma duk abin da kake tsammani na da fasadi da sharri da kafirci game da mace game da yaɗa giya game da ainihin juya mai iyaye baya a musu tawaye to ma lokacin mu karfe goma sha ɗaya kamata mu tsaya abinda kawai ya kamata yanzu mu ƙara fahimta ne hanyoyin da suka kamata mu bi saboda yin faɗa da makircinsu daga cikin hanyoyin nan na farko mu fahimci dan menene muka zo duniyan nan Allah ya halicce mu ne da manufa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق في القوة المتين ban halicci متمسيدن mutum sai dan su bauta mai to bautan nan ita ce inda muke samun matsala da yawa cikin musulmi suna ganin bauta kawai ka zo masallaci ka yi sallah lokaci ba da zaran ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan in ka je kasuwa yadda kake so babu bauta wurin a kasuwancinka a ɗalibci a sariga a zaman aure a zaman ofis ka yarda babu addini saboda ƙasa na faransa an wanke kwakwalenmu da ka'idar mai like assimilation kanar ke ka ba abin da faransa take cewa idan ka je ƙasashen angle francophonie da kuma angle abin da suka ce shine ƙasa daban addini ba alali shan ruwan ibada ne kallon ka ibada ce shiga daki ibada domin koma menene ka yi kana da sunnar manzon Allah a kai, ko ba haka ba babu wani abu da za ka yi da za ka ce addinin musulunci ba da ta cewa domin Allah ya ce kula inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya ta Allah ce tun da har ya ce ko da rayuwa to duk waɗannan abubuwa da na gaya muku a rayuwa ake yi siyasa a kabari ake yin ta saka fa a kabari tukin mota daga nan zuwa niyami a kabari ake yi su a kabari ake yi fenti fa kasuwanci fa girtanci sassaka rini a a kabari duk ake yin su a duniya ake yi to in ko haka ne ba za ka yi ba abin ya zamanto mai kyau sai ka yi yanda mahalicin ka yake so kenan ibada aba ce wadda take shamila la tubqi wa tabar to sai mun fahimci maqasudin ibada komai naka zaka iya canza shi ya zamanto ibada domin Allah ya saka maka shi yasa jiya ko ko jiya da safe conference da muka yi akan al'ummal ma lahum wa ma alaihim ma'aikata menene su kuma me ake bukata su sauke kowane ma'aikaci ya yarda da cewa shi fa wakilin addinin musulunci ne a sashin da yake tun daga shugaban ƙasa har gwamna har ainihin wato abin nan mayar ko magajin gari da sauransu kowa da cewa yana wakiltar musulunci domin idan baka yi haka ba to su arna sun yadda addinin su suke wa aiki kuma ka wajibi ne sai mun gyara fahimtar mu dangane da ibada karka ce a wannan siyasa ne wannan addini yanzu abin bakin ciki ne idan aka ga ma'aikata suna kira zuwa ga addini kila gwamnati ta ce da su kun shiga mana da addini cikin harkar mulki to kaga wancan abin da yahudu suke bukata kenan ka yarda addini daban yawwa duniya kuma daban to sun gama da kai to amma ka amince komai naka addini za ka karbi umarninka ne daga Allah daga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan na biyu tashi a nemi ilimi ko da ka fahimci cewa ibada a bace mai faɗi to kuma ba da ma ka yi ta da ka sai da ilimi dan ba zai bane ka tsoroci Allah da jahilci innama yakhsha Allah min ibadihi wa al-ulama annabi adamu kakanmu da ilimi Allah ya fifita shi akan mala'iku ubanmu ne annabi adamu kuma ubanmu bane bahaushe ya ce kyan da ya mai ya gaji ubansa ashe duk wanda ya bar hanyar neman ilimi bai zama kyan da ba dan bai gaji ubansa annabi adam ba wa allama adam al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kenan da ilimi Allah ya fifita annabi adamu akan mala'iku وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا alimun ka nan martaba malamai ne martaba malamai ne شهد الله أنه لا إله إلا wa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط Allah shi ne shaida cewa babu wanda za a bauta masa da cancanta sai shi sannan da mala'iku sannan sai cewa ulul ilm kaga akwai ulul mulki da ulul mahi da, da ulul jahi da ulul tijara duk ba ambace su ba da ma abota ilmi Allah ya ce Sheikh na Ibn Uthaymeen Allah ya ji kansa Allah ya, ya kare shi yana cewa ko da Allah bai ambaci wata aya ba dangane da falalar malamai sai wannan aya ta ta ishe su daraja da martaba da kimantawa don su suka ba da shaida kenan jahili ba da tabbas ma in ya yarda Allah shine abin bauta ko ba shi bane abin bauta ashe ba zai yi baka ka tunkari wannan ibada da ka kada dauka dan kana da digiri a faransanci digiri a istrowa digiri a economic digiri a waye na shaidan zur ka dauka shi da nan magana ta kare in ka zo sallah fatihar ka ba ta iya karantuwa yi alwala ba za ka iya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ina amfanin rayuwarka to ire-iren waɗannan rubabbun in aka same su cikin jama'a su yahudu ke bukata domin za su dasa su wakilansu Allah ya tsare mu ya kare mu sannan in muka ce ilimin nan ilimi fa na haƙiƙa ilmul kitab wa sunna ilmin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa fahimta kuma mai kyau da waɗannan makamai guda uku za mu iya tunkaran waɗannan abubuwa gurɓatattu lalatattu me yasa muka ce littafin ilimin littafin Allah da sunnar manzon Allah sunna sahihiya da kuma bisa fahimtar wato magabata saboda ko kace da mu littafin Allah kake kai sunnar manzon Allah kake kai to kuma sai mun ce da kai fahimtar ka tayi daidai da fahimtar magabatan da suka shuɗe ko ba haka ba domin wani yana ce da kai ana ilmin kitabu sunna kullun yadda iya wasu bilila ila kowa yace yana da qur'ani yana da sunna lakin ala fahimi man bisa fahimtar wa haka sabai suka tafi akai in ka bar kofar sakaka to wani yana iya zuwa ya ce da kai komai ma yana iya sauka a jikin Allah ya ce da kai kuma littafin Allah ne sunnar manzon Allah ne ko haka ba wancan yana ana iya hayansa sojan haya ya zo nan maradi ya zo ya faɗi zantuttuka na bid'a ya karerayinsa da ka taɓa ya ce ya jama qur'ani da sunna da haka wajibi ne fahimtar ta kasance bisa abinda sahabbai suka kasance a kai ka'ida ne duk wanda ya zo mana da wata fahimta da ba mu gane ba sai mu ce da shi kana da wani magabaci cikin sahabbai da ke da wannan fahimtar kana da magabaci in kana da shi kawo mana ko ba haka ba akwai masu cewa yanzu misali su ba su da ainihin hadisin manzon Allah Qur'ani ya ishe su ba suna suna yawo ba yawa to kaga idan suka zo sai ce da kai to ba ku ce a zuwa za Qur'ani to Qur'anin muka rike dan me kuke mana inkari to amma sai ka tambayi cikin magabata wake da irin wannan fahimta taka ta wadatuwa da qur'ani ya bar ainihin mabudin zinari da ke fantar da kai qur'ani ta isa ka fahimci tafin Allah baka koma zuwa ga shugaban halitta annabi Muhammad ba wanda shi aka ɗora masa nan bai na qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum annabi ya bayyana ko bai bayani ba to sai ka koma zuwa ga sunnar manzon Allah kenan saboda kada zakin baki ya ruɗe mu eh, na masu irin wannan da'awa muna da mizani muna da ka'ida mu akan bayyana muke ba tafiya muke a zargake kamar makafi ba amma idan ka zauna ka ki tashi ka nemi ilimin to shi sai ai maka sakiya wadda ba ta da ruwa a wai gari ka rayu baka da dalili ka tsaya gaban Allah baka da dalili ba na son na ketara wannan lokaci da aka doka kuma haka ya kamata ainihin insha Allah mu takaito akan abin da ya sawaka muna fata Allah cikin rahamarsa da kyautarsa da baiwansa ya saka mana da alkhairinsa waɗannan fuskoki Allah ya tara mu gaba daya fi jannatin nahar fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir Allah ya sake maimaita mana ire-iren waɗannan haduwa da fata Allah ya sanya mana alkhairi ya kare kasashen mu daga dukkanin makirci na yahudu da almajiransu da kuma yan kanzagin su subhanakallahumma wa bihamdika